Bismillahir Rahmanir Rahim. Gobe na kashi na hamsin. Mutane kaɗan ne suka rako Ahmad zuwa ɗakina. A yadda suke zulai shi ya musu shiru yana murmushi, sai ka rantse da Allah ba shi ba ne. Sai wani sunsun da kai yake kamar mai kunya gaske. Su ma sun mana nasiha irin tasu, sannan suka yi mana addu'a. Sai da ya raka su ya dawo, sai ya zauna kusa da ni ya cire min mayafi na yana murmushi, kamar yadda ni ma nake yi. tsakanin fuskata da tasa sai na rasa wacece ce ta fita wani annuri hannuna ya kama ya sumbata sannan ya ja ni jikinsa ya rungume alhamdulillah a yau Allah ya tabbatar mana da abin da bamu taba ba a mafarki abin da bamu taba kawowa a rai cewa zai faru a tsarin rayuwarmu ba nesa ta zame mana kusa kunci da bakin ciki ya zame mana farin ciki da nishaɗi ina roƙon Allah ya sa mutuwa ce za ta raba mu kuma ya ba mu zuri'a mai kyau mai albarka kuma ya ba mu ikon kula da su da sauke dukkanin nauyinsu da yake kanmu. Amin. Na amsa ina wasa da zanen shaddar da ke jikinsa. Jiya ya kamar runguma da yamin ba ta yi masa ba, sai ya ƙara matsayi sosai a ƙirjinsa. Wallahi gani nake kamar ba gaske ba. Alhamdulillah Allah. Ya sake faɗa cike da nishaɗi. Sallar godiya ga Ubangiji ce farkon abin da muka fara gabatarwa. Sannan neman tsarin Allah da kuma ni'imarsa ya biyo baya. Muka ci daga abin da ya shigo min da shi. Kana ya zuba min madara na sha. sannan muka sake ɗabbaka wata sunna washe gari tun kamun mu tashi daga bacci sai mata kwankwasa mana kofa yana jin lokacin da ya ɗaga ni a hankali a saman kirjinsa ya kwantar da ni ya gyara min duvet ɗin sannan ya sumbace ni ya tashi ya fita bai daɗe ba ya dawo ya sake ja na ƙirjinsa ya rungume ba mu muka tashi ba sai kusan tara da wani abu shi ma dan hafiza ta kira ni ta faɗa min cewa wai akwai ƴan uwan inar da za su zo yanzu a lokacin ne na tashi ne wanka na fito na tafi gaban madubi na shirya yana kokarin miƙewa tsaye na hango shi ta cikin madubi yana kallo na jikinsa babu riga sai tawul ɗin da ya ɗaura shi ma iya kwankwason sa murmushi ne na jiyo ina kallon kallonsa kawai gani nake kamar ba gaske ba ne na sake yin murmushi sannan na nufi drop. a zato, na kayan da na ce hafi za ta ɗauko min suna ciki sai na yi arba da wasu tufafin daban jiyowa ne na kalle shi Na wani? eh mana dama ai ba zan kai miki kaya gida ki kwalliya wani ya gani ba ni da na siya ni zaki wa kwalliya da su bayan ya faɗa ka ya ƙara su kusa da ni ya dafa ni yana nuna min inda aka jera takalma akwai kayan da ba a ɗinka ba sai dai ɗinkakken ya fi yawa kuma kowane kaya da kalar hijabinsa babu gyale ko ɗaya gyale kan sai dai na abayar da aka saka a cikin kayan amma bayan shi ni ban san wani mayafi mai suna vel a kayan ba ko ba a faɗa min ba ni kaina na fahimci ahmad mutum ne mai kishi hijabin kuma zai taimaka min na ƙara kare martabata da kuma mutuncin aurena da abin da Ahmad yake cewa na ɓoye masa, wai nashi ne shi kaɗai. Sati ɗaya Hajiya ta ɗauka tana yi mana girki, na safe, na rana, da na dare, ba ta taɓa gajiyawa ba. Sai da aka yi sati ɗaya sannan ta sa aka kira ni, ta zauna da ni a falonta ta faɗa min cewa daga gobe zan fara girka mijina abinci da kaina. A ƙa'ida kwana uku ake, amma saboda ki huta yasa na ɗauki sati ɗaya ina miki. Yawancin duk abin da kika ga ina girka miki su ne favorite ɗin mijinki. Da haka sai ki haddace, wani abin kuma za ki iya ƙarawa don kanki ko kuma ki sarrafa masa wani abin irin dai naku na 'yan zamani insha Allah hajiya na gode sosai Allah ya saka da alkhairi ya kara miki lafiya amin Allah ya muku albarka kuma a na amsa da amin sannan na tashi na dawo fat ɗina raina fes zauna ne saman kujeran da yake zaune sai ya ɗago ya kalle ni sannan ya sa hannunsa ya zagaye na. hajiya ta ce zan fara girki daga gobe Na faɗa ina jin hancinsa, da yanin nawa kuma a kunnensa ina wasa da shi. Lamshe ido ya buɗe yana tsotsar leɓensa. Kin iya? Na ɗan yi fuskar shi gwaɓa Haba, shi girkin? Eh mana, wasu yaran irin ki ai ba koya musu girki ake a gida ba, saboda son jiki. Dariya ne, sai ya kamo kaina ya haɗe goshinsa da nawa. Ya sumbaci hanci na yana isar min da numfashinsa. Idan biki iya ba zan iya saka ki a catering school, sai ki koya. No, Ni ɗin? Eto, eh ban hana ba ko don na koyi waɗansu abubuwan na zamani. Amma in dai girki ne irin namu na Hausa, ai na saba yi. Na iya daidai gwargwado. Miƙewa ya tsaye ja hannuna muka nufi kicin. Gaban gas ya fara tsayar da ni, sai ya koma bayana ya rungume ni. Da ɗaya hannuna ya rika nuna min yadda zan yi amfani da gas ɗin. Na fa iya. Bakinsa ya kawo saitin kunnena yana cizo na a hankali. Ki ɗauka biki taɓa aure ba sai yanzu. ki ɗauka wannan auren shine auren ki na fari ki ɗauka komai sai yanzu ne zaki koya sai a yanzu zaki iya ki ɗauka Ahmad ne mijinki na farko kuma na ƙarshe har abada na gyaɗa kai a hankali ina matse fuskata domin magana yake yana cizon kunne na a hankali kamshin turaren sa ya cika ni sai tayar min da zuciya yake okay that is my limbs a dolen dole na biye masa ya rika nuna min komai na kicin din da yadda ake amfani da shi wani abin kan ban san shi ba sai da ya faɗa min sauran kandun na san su kuma na saba amfani da su domin ko a gidan aminu da gas nake amfani balle kuma abdulhamid bayan mun gama muka fito daga kicin ɗin sai ya sake ni ya shiga yin alwala ina zaune ya fito yana sake hannayen rigarsa da ke naɗe tashi ke alwala ni zan je masallaci ya faɗa yana kisin ɗina a ƙoƙarin yi masa addu'a Allah ya tsare na ji leman da na sha yanzu ya dawo min a baki saurin miƙewa ne tsaye sai ya rike ni lafiya ƙaramin turarensa ya sa na fara sheƙa amai a gurin kamar wacce ta ci wani abu saki na yi sai ya yi baya baya yana kallo na baki sake kamar mai mamaki sai kuma ya rugo a guje zo ya rungume ni yana murmushi sai kuma ya sake ni no wait sai kuma ya sake rungume ni ya sake ni ya sake rungume ni ya yi min haka ya fi a kirga sai dariya yake can ya cire hular kansa ya jefar ya fara zagaye falon yana kallo na kamar mai mafarki sai kuma ya nufo ni ya ɗaga fuskata yana kallo na. I can't believe this. Ya faɗa yana saki na, ya faɗa a gurin yana ma Allah sujjada. Ni kan a raina na ce daga ganin na yi amai? Idan kuma ya kasance malaria ce fa, domin ni ban saba ciki ina amai tun yana yaro ba, sai ya fara girma. Asali ma ni ko irin laulayin na na masu yaron ciki ba na yi. Sai ya fito ne ma nake cin wuya har sai na raina kaina. Iyakar ƙoƙarin da na shine na danne dariya ta domin har ga Allah ya bani dariya matuƙa. daga ganin amai sai a sa rai da ciki ko da yake idan an ce cikin nema ba mamaki don da mahaifa mahaifata a buɗe take kamar yadda aminu ya faɗa wai ina ta haihuwa zan tsufar da shi yau kuma gashi allah ya kawo ni inda ake ƙaunar 'ya'ya ake son haihuwar. ganin abin nasa ba mai karewa bane yasa na nufi gurin da nake aje tsintsiya na ɗauko na dawo gurin da zama gyara gurin sai ya kai hannu ya riƙe hannuna that is my condition idan mace tana da ciki ba ta aikin komai sai cikin ya tsufa kallon mamaki ne masa wani irin ciki don Allah idan kuma malaria ce fa dan murmushi yayi murmushin da ke nuna alama bai ji daɗin kalmar ba ya karɓi tsintsiyar ya ajiye matsa kusa da ni ya riƙe hannayena yana min kyakkyawan murmushinsa cikin sanyin murya ya ce ki fatan cikin ne mana ko ya ko ɗa ko ma duka biyun Allah ya bani banki ba ina son haihuwa lims ina son 'ya'ya. 'ya'ya rahama ne sanyin idaniya ne I need my own family too. Hajiya ma tana son haihuwa, Siya ma haka. Ni kaina ina son na ga ‘ya'yana na cikina. Ko ‘ya'ya nawa za haifa min ni ina so. Ni dai fata na su zama masu albarka kuma masu tausayinmu. Sai kuma ya zaune da ni ya ƙara jimƙe hannuna yana kallo na cikin ido, da idanuwansa da suka koma kalar tausayi. Ba zan iya faɗa miki yadda na ji a lokacin da na rasa bebi ba. Idan har wannan aman da kika yi tabbata ciki ne, zan fi kowa farin ciki lims. sannan idan kika duba rayuwar nan ba ta da wani tsaho wataƙila za mu daɗe wataƙila ba za mu daɗe ba aƙalla ya kamata a ce kamun mu bar duniya mu yi sadakatar jariya sannan ma yafi 'ya'yan da za su riƙa mana addu'a ba kya fatan ki ga jini na za su yi kyau idan suka biyo ki look at your ya faɗa yana jan hanci na yana murmushi ni ma hancin nasa na ja ko kuma idan suka biyo ka ba Allah ya ba mu masu albarka kisi ya manna min a goshi ya tashi yana faɗin shiga ciki ki gyara jikinki ni zan je ne sallah na dawo sai na gyara gurin ba mu suna tashi na nufa hanyar ɗakin bi na yayi da kallo sai da na shige sannan na ji ya buɗe ƙofar falon ya fita da na shiga ban ɗakin sai na tsaya a gaban madubi ina kallon kaina ba dai wani cikin ba ne ke dai mahaifar ki a buɗe take da an yi abu kaɗan sai ciki da gangan dai kike yi so kike ki ta tara min yara na rasa yadda zan yi da su na yi saurin tsufa ki hana ni jin daɗin rayuwa yaushe kika yaye aiman har da za a ce sake ɗaukar wani cikin abin dariya wai abin da aminu ya min a lokacin da na samu cikin amal ne ya rika dawo min lallai na yarda bayan wuya sai daɗi kuma komai ya farko dole ne ya yi gashi a yau na auri wanda jiran haihuwan ma yake baki amma ba tufafi na gaba ɗaya na cire na sake wanka na yi alaula na fito ɗaure da tawul a na. sai na same shi a gefen gado na yana zaune yana ta kallon kofar ban ɗakin kamar mai jiran fitowa ta. gaban madubi na je na tsaya sai ya miƙe tsaye tsaye a bayana yana ta kallo na ta cikin madubin wani irin kallo ne da ba zan iya fassara ma'anarsa ba da sanni ina ta maye gurbin abubuwan da na rasa na yi murmushi sai ya rungume ni ta baya yana sumbatar ta, ɗaya hannunsa kuma a kaina yana shafa ƙananan soron da yake kaina jiyowa ne ina kallonsa sai ya sa hannunsa ya lakace min kumatu ya akai kasa ce masa komai ne sai kallonsa kawai nake ina murmushi A raina ina ayyana irin kyau da Allah ya hore masa, ga sura da cikar zati irin na ɗa namiji. Kin yi sallah? Ya tambaya yana haɗe goshina da nashi. Hakan yasa ne saurin sakin sa na nufi drop na ɗauko wasu tufafin na saka. Ya shimfiɗa min sallaya na saka hijabi na. Har na sallar na gama banda kallo na babu abin da Ahmad yake. Zan samu wacce za ta riƙa ɗan share-share da mofin. Girki kuma sai mu karɓo gurin hajiya. Zan iya komai fa, bana buƙatar mai aiki. salon ta zo ta karɓe min kai na faɗa da iyakar gaskiya ta ya ɗan waro ido ya dawo kusa da ni ya zauna kina tunanin akwai wacce za ta ƙwace gurbinki no one i mean no one to idan kuma ita ta samar da nata gurbin fa ai ba daɗin zama za ta ji ba ke riga kin karɓe hajiya siyama ni da duka famili na ni dai ban yadda ba dole ma ki yadda wannan ka'ida ta ce in dai mace na da ciki zan bata ta je da ɗawainiyar cikin ne kawai sai na ɗauke mata komai na gida amma banda kaina ya faɗa yana murmushi to yanzu shi kenan sai ka ce wa hajiya ina da ciki fi sabilillahi sati ɗaya da kawo ni a'a ba fa faɗa mata zan yi ba ai sai ta ce ba mu da haƙuri mun yi ciki a waje Abun ai da kunya amma kuma idan kika haihu a wata takwas ganewa fa za a yi magana yake da ni yana zaro ido kamar mai magana da wata 'yar ƙaramar yarinya har da buɗe baki ni kan ban san lokacin da na fashe da dariya ba Na bige masa bakin, sai ya rungume ni yana kisin ɗina. Kamar wasa, abu ya zama na gaske, ko kofi Ahmad baya bari na na ɗauke, idan ya bar na wani aikin sai dai idan baya nan. Wata tsohuwa aka ɗauko tana mana aiki, wanke-wanke da shara, sai mofin, da karɓo mana abinci a gurin hajiya. Ba san abin da ya faɗa hajiyarsa ba, kullum sai ta kawo min abincin rana, dare, wani lokacin kuma idan bana sha'awar abincin sai ya siyo min. Sai dai tun wancan aman da na ban sake yin wani ba. kuma a kullum sai Ahmad ya tambaye ni me kike ji me kike so ina yake miki ciwo idan kin ji wani abu ki faɗa min haka yake kula da ni kamar wacce ta yi cikin fari idan ya fita kuma ya ga wani abin kwaɗayi sai ya siyo min wai bai sani ba ko ina so bai banda na je gida ba sai da ne wata uku duk da irin kewar gida da ne da ganin su inna da mama sai na mara kan duk sai ya ɗauko su sun zo sun mana hutu kowa faɗi yake na canza wai fuskata ta ƙara cika fari na ya fito kamar ba ni ba ni kaina na san na canza domin ina jin nauyin jikina a yanzu saɓanin da a gidan na wuni sai dare ya je da kansa ya ɗauko ni bayan ya shiga ya gaisa da su ya musu alheri sannan muka kamo hanya za ki ci tsire ya tambaya sai na haɗiye yawu don na hango mai tsiren yana gasa a gefen hanya sai ya faka mota ta sai ya fita ya siyo min ya dawo saura ice cream a'a biki san sanyi yana affecting abin da ke ciki ba na lura da ke kullum sai kin sha ruwan sanyi za ki sa na cire kullum firij ɗin nan fa ai kaɗan nake sha bai ce min komai bai faka motar a gefen titi ya fita ya siyo min ice cream sannan ya dawo motar a lokacin ni ka hanna ya nisa da fara cin tsiran ko da muka isa gida na cinye rabi sai dai ba ni kaɗai ba har shi ma da ke tuƙin miƙo min bakin bakinsa yake ina saka masa a ɓangaren sai faka motar ya zagayo buɗe min kamar yadda ya saba ni kuma na fito riƙe da leda sai da ya rufe motar sannan ya karɓe leda daga hannuna jira ni anan na fito hajiya na da bako zaki je ku gaisa a gurin na tsaya har ya shiga ciki ya fito sannan ya buɗe mota ya ɗauko tishu ya gyara min bakina kamar wata karamar yarinya ya jefar da tishu din ya riƙe na muka nufi ɓangaren hajiya sai da muna dab da shiga sannan ya saki hannun nawa ya buɗe min kofar falon na shiga bakina kumshe da sallama hajiya ce kadai a falon sai mai aikinta san ban lura da suka birba, da wata mata mai zaman mahaifiyarsa wadda suka je waje tare da matarsa da wasu mutanen da suke tare da su har sai da na je na zauna aiko ba shiri na gwalo ido baki na a sake ina kallon shi shi ko sai dariya yake min kabir na'am ƙara zaro ido ne don jin muryarsa da gaske kuma gashi har ya amsa min ga shigarsa tsaf cikin kamala aiko na nufe shi cikin wani irin mamaki ba zato na ji an riƙe hannuna an dawo da ni baya ke sai na juya na kalli ahmad baki a sake farin ciki har cikin raina baka faɗa min ya dawo ba ba ga shi kin gani ba ya faɗa yana ƙoƙarin zama har lokacin bai saki hannuna ba ai ko don murna ban san lokacin da na rungume Ahmad ba sam na manta ma da zancen wata hajiya tana gurin har ga Allah na ji daɗin samun lafiyar Kabir hakan ya wanke min raina fes godiya suka riƙa yi ma Ahmad da hajiya kamin suka shiga mana addu'a kala-kala suna saka mana albarka ka yi sa'ar mata halima tana da kirki tana da mutunci kuma ta san kanta kabir ya faɗa ahmad yana kallo na a nan ahmad ya wani ɗauke kai yana murmushin yaƙi kamin ya kalle ni murya ƙasa ƙasa ya ce tashi ki je ɗinmu ki jira ni a nan ina zo. wayyo ina son na ga tafiyar su yar harara ta yi haɗe rai sumsum sun na tashi ba don rai ya so ba na yi musu sallama har lokacin kabir kallo na yake yana murmushi faɗina na dawo na zauna na ƙarasa cinye tsiran na sha ice cream ɗin ne na raina kuma fes sannan na ɗauki waya na kira hajara da kuma 'yan gidanmu na labarta musu samun lafiyar kabir mama ta ji daɗi sosai sai ba ahmad take tana mana addu'ar ƙarin zaman lafiya da kwanciyar hankali sai da ya shigo sannan na ajiye wayar ya zauna kusa da ni yana faɗin sun wuce dama godiya suka zo yi na so na ga tafiyarsu wallahi kamar mafarki nake gani wai kabir ya samu lafiya a'a ba zan bari ba na ga mutum sai kallon ki yake yana faɗin wai na yi dacen mata kin san zafin da na ji kuwa na yi dariya to ai shi ba da wata manufa ya faɗa ba ya za a yi na sani namiji ne fa hmm. dariya na ci gaba da yi ne kan kishin ahmad har mamaki yake bani a shaida shi ne ba zai yarda na aiki da aurensa ba a kullum idan zan fita hijabi nake sakawa amma hakan bai hana ya ce min wai ya ga ana kallona ba in ko muna tare ya rika kallon maza kenan ya ga waye yake kallo na waye kuma bai kalle ni ba sai yawan nana ta min cewar na dinga kiyayewa shi fa yana da kishi alhamdulillah bayan godiya babu abin da zan ma mahalicci na a can baya ma da nake cikin wuya ne masa godiya bale kuma yanzu da nake cikin ni'imar Allah da rahamarsa har na shiga wata na biyar da ciki na ban san wani abu ciwo ba iyakar abin da nake yawan yi shine kwaɗayi sai amai shi ma ba ko da yaushe ba sai dai na lura wannan cikin ba kamar sauran ba ne domin wannan yana yi min girma sosai idan kuma ya tashi motsi ba guri ɗaya ko biyu nake jin motsin ba ranar da na koma asibiti na faɗa likita wacce ta kasance mace ce yar uwata wacce Ahmad ya sama min kuma ya faɗa min ita kaɗai ce za ta riƙa duba ni dan duk irin amincin da ke tsakaninsa da Dr. Nura in ya daya a ce shi ne yake duba ni sai da ta gama abin da take ta tabbatar min da lafiyata ta tambaye ni ko ina jin wani abu na ce mata a'a sai dai motsin kawai ina jinsa ba guri ɗaya ba eh dama ai dole za ki ji wannan Allah dai ya raba lafiya maganarta ta bani mamaki kamar na tambaye ta sai kuma na shiru sai a lokacin na tuna Ahmad bai bani takardar gwaji da hoton da aka mun ba ya dai faɗa min EDD na ashirin da 21 ga watan Mai ne wataƙila ya sani shi yasa ya ki faɗa min bayan na fito na kira shi a waya na sanar masa na fito bai daɗe ba ya kira ni ya ce na fito mu je banken da nake ci na aji na ɗauka na riƙe shi a hannuna na fito zuwa inda yake a mota nake masa zancen abin da likitan nan ta faɗa min sai ya fara dariya yana cewa jini na mai ƙarfi ne ba ɗaya na saka miki ba biyu ne da gaske dariya ya sake yana kallo na wannan tashin hankalin dama nake gudu shi yasa ban faɗa miki ba ban ce masa komai ba har muka iso gida ɗayan ma ya ka haife shi balle biyu Allah na tuba duk da dai haihuwa idan Allah ya kawo maka ta sai ka samu sa'ida a lokacin ne na fara laulayi mai wahala irin wanda ban taɓa yi ba ga amai da na ci abinci sai amai ga ciwon jiki duk yadda nake son abu da zarar an kamun kuma sai na ji ya fita daga raina haka dai ahmar ya ta haƙuri da ni ga masifa kala-kala ko bai min komai sai na zauna ne ta masa kuka duk ya biya ruɗe idan aka samu sa'ida sai idan na yi bacci yadda ka san wata yarinya goyi haka na koma sai san jiki da shagwaba kala-kala wanka ma wani lokacin sai na ce ni ba zan iya yi ba sai dai shi ya mun Kula kam ina samunta sosai a gurin hajiya da kuma ɗanta. domin ko nishi ne da ƙarfi sai Ahmad ya tambayi lafiyata. Lafiya? Zogale nake son ci. Ya kalli agogon falon wanda ya nuna ƙarfe goma sha ɗaya. Ina za a samu zogale yanzu? Ni dai shi nake son ci. Na faɗa a shagwaɓa kamar zan fashe da kuka. Kuma har ga Allah na kusan kukan, don nauyin ciki na ya fara isa ta Ga bacci ina son yi amma babu hali, ko na kwanta ba zan iya baccin ba. Tashi ya yi na ɗakinsa, sai gashi ya fito sanye da shadda, maimakon kayan baccin da ke jikinsa ɗazu sai kusan sha biyu ya shigo hannunsa riƙe da bol da kuma marfi a kai ɗaya hannun nasa kuma riƙe da wata baƙar leda kusa da ni ya zauna ya aje yana faɗin gashi an samu tashi ne zaune da mamaki domin har ga Allah ban san za a samu ba domin har da neman fitina ma ya sa na ce ina son na ci zogala ina ka samu hajiya ne ma magana sai ta yi magana gurin hajiya binta su wai suna siya da yawa su aje har kulin ma ta ɗebo min ya faɗa yana buɗe min zogalen na gan shi har da ƙanƙararsa ya kame sosai na kai hannu na ɗauki ƙulin guda ɗaya na fara taunawa sai ya tashi ya ɗauki zogalen ya zuba mishi ruwan zafi sannan ya dawo falo ya cire riga sai ya koma kicin ɗin yana jin lokacin da yake daka kulikulin a turmi sai da ya haɗa komai sannan ya ɗauko ya kawo falo kamin ya gama kwaɗa min har yawuna ya gama tsinkewa tsabar kwaɗayi ya san halina da son yaji da haka ya zuba nasa daban ne kuma ya ƙara min yajin Ci ne gaba ɗaya na cinye ban rage ba, har da siɗe kwana. Ba don kuma na ƙoshi ba, dama tun da cikin ya fara girma ba abu kaɗan nake ci ya ishe ni ba. Sai na ta ce kamar ana zuba a wani gurin ba ciki na ba, hakan kuma bai hana na amaye shi ba. Shi ya kwashe komai ya kashe kayan kallon, sannan ya taimaka min na miƙe tsaye da kyar, muka nufi ɗaki. Sai da na yi wanka sannan na ɗauki wata ƙatuwar rigar yadi na saka, domin ita kaɗai nake iya jin daɗin kwanciya da ita. Saman gadon na hau na kwanta, sai ya tashi zaune ya fara min addu'a yana tofa min a saman cikina sannan ya kwanta a baya na ya rungume ni ya ɗora hannun nasa a saman cikin gashi dai ina jin bacin amma ido na sun yi far can sai na ji kamar ana sara min ƙashin bayana hakan yasa na tashi zaune ina hawaye a hankali ni kam duk wahalar da nake sha a ciki ban taɓa shan irin wannan ba shi ma tashi ya zaune dan ya san kasa bacci ne kamar yadda nake yi wani lokacin sai ya matsa baya ya jingina da gadon ni kuma na matsa jikinsa ya rungume ni na kwanta a ƙirjinsa yana ɗan matsa min jikina har bacci ya gaba da ni cikina na cikin wata na bakwai aka shiga kotun ƙarshe kan kes ɗinsa abdulhamid shekara ashirin aka yanke masa hukuncin zama gidan kaso abraham kuma da sauran mutane aka yanke masa hukuncin rai da rai domin bayan safaran makamai an same su da laifin fashi da makami da ciki har da kisan wani babban ɗan siyasa a ranar na wuni raina babu daɗi sakamakon labarin da na ji ko ban san shi ba a matsayinsa na musulmi dole na tausaya masa balle kuma akwai yan uwantaka ta jini a tsakani bayan haka kuma rayuwar Abdulhamid abar tausayi ce domin bai muri komai daga cikinta ba abinka da mai neman kuka an faɗa masa mutuwa sai na zauna ne ta rusa kuka don Ahmad na bani haƙuri har ransa ya ɓace ya fice ya bar min gidan sai bayan sallar isha ya dawo fuskanin tasa babu annori ni ko a lokacin na waye kamar ba ni ba sai faman yawo nake da ƙaton ciki na a tsakiyar falo yana masa sani da zuwa ya amsa min ya ɗauke kai ya shige ɗakinsa ko kula ni bi ba yana masa sani da zuwa ya amsa min ya ɗauke kai ya shige ɗakinsa ko kula ni bai ba Haka ya sa na nufa ɗakin nasa na same shi yana ƙoƙarin cire tufafin jikin sa sai na zauna akan stool ɗin madubi sai da ya cire rigarsa sannan ya dafa ni tashi daga nan ya zauna da ni a saman gado ni dai sai kallon sa kawai nake me aka maka kake ɓata rai akan me zaki zauna ki ta rusa kuka akan an yanke wani hukuncin laifin da ya aikata dama ina neman kukan ne to daga yanzu bana son na sake jin sunan Abdulhamid a gidan nan ko wani abu da ya shafe shi yana faɗar hakan ya shige ban ɗaki hakan da ya ce min sai na ji kamar ya ce min je kike mutu ai ko guri na samu na fara kuka rashin dalili dama can sai na yi kukan nake samun nutsuwa ga ciwon jiki ga nauyin ciki ga shiƙato duk inda zan je ina nishi kamar na ɗauko duniya ga rashin bacci ga shi duk abin da na ci sai na amayar da shi tassan nan nake samun zaman lafiya to da wanne zan je Har ya gama wankan ya fito ban daina kuka ba. Ya zauna kusa da ni yana dariya. Wannan ciki dai Allah ya taimake ni ki haifa min shi lafiya. Na lura har ni ma haushi na kike ji. Kamar fa ya sani, dan zuciya ta cike take da sa na rashin dalili, dan da ba wani abin yake min ba. Ba shi kaɗai ba, har hajiya da duk masu aikin gidan ma su nake ji. Haka dai nake daurewa ina zuwa gaishe ta, har ma ta ɗauke min zuwa sashen nata. Ganin cikin nawa ya zama zama da kyar tashi da kyar. idan zan zauna ta ce min sannu haka ma idan zan tashi idan ko na ce ina buƙatar abu ko a wace duniya yake sai ta nemo min shi me ciki me ciki yana ƙoƙarin zama yake min haka yana min gwalo kamar wani ƙaramin yaro bulan kujera na ɗauka na jefa masa ina dariya sai shi ma sa dariya yana zolaya ta to kaji haka fa abin yake Allah dai wa iyayenmu mata albarka ya saka musu da aljanna mafificiya. Halima, muna miki fatan Allah ya sauke ki lafiya. Ma haɗu a kashi na gaba kuma kashi na ƙarshe idan Allah ya yarda. Mun gode muku da jimirin saurari.